الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan talata da muka shiga a yanzu Allah tsada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na ɗari 149 shafi na ɗari da da arba'in tara, in yan uwa ba su manta ba muna bayani inda ya halatta a jinkirta sallah ko a yi sallah ba a kan lokacinta ba da dalilan da suka sabbaba haka wanda shari'a ta yadda da su ta bayyana su da waɗanda shari'a kuma ba ta yadda da su ba a bisa haka ne muke ci gaba da amsa fatawai masu fatawa kamar haka mai fatawa a ta yau yana ce akramakallahu hal yajuzu lishakhsi sun ya halatta ga wani mutum musulmi an yuqaddima salatal isha'i an waqtiha al-mu'tad ai qabla an yahina waqtaha mutum ya gabatar da sallan isha'i tun lokacin ta bai ba ya tashi yayi ta ai qabla an yahina waqtaha tun lokacin ta yi ba nazaran wai hujjan mai yin hakan shine likauni shaksil mazkuri ya amalu bi ihdal ma'amil wai mai yin haka din saboda yana aiki a wata ma'aikata ce waqtada bi darurati an yanama sai wai yana ganin ai lalura ne ta kama dole yayi bacci da'iman qabla waqti salatil isha'i kafin lokacin sallan isha' liyastariha don ya huta wa yastaiqiza qabla al-fajr ya tashi kafin al-fajr isti'dadan lizihabi lil'amal saboda ya tafi wajen aiki wa hal yajuzu lahu aidan an yusalli al-fajr shin ya halatta a gare shi kuma yayi sallan al-fajr wa sunnata subhi da shafa da eh, eh, wannan eh, rak'atan al-fajr qabla waqtihi ma kafin lokacin su wa qabla al-khuruj min al-manzil fita daga gida li'annahu idha kharaja la yata'atta lahu an yaquma bis-salati fi at-tariqi wa afna al-amal saboda idan zai tafi aiki na safe to ana samun gosulo ana samun matsatsi a hanya yanda idan yace sai ya yi sallan asuban nan ya fita wai zai latti wajen aiki to gara ya yi a sallan eh, alfijir ɗin da raka'atan fajiri kafin su yi saboda ya samu dama ya fita yayi bitin gosulo don Allah ka duba saboda ya je aiki da wuri amma ya bar sallah yayi ta kafin lokacin ta isha ma wai saboda ya tashi da wuri ya samu isasshen bacci sai yayi sallan shi kafin isha ya kwanta saboda ya tashi very early ya tafi aiki to don Allah ku ji irin waɗannan fatawoyin ga abinda wato eh, kwamitin fatawa na malaman duniya suka ce suka ce la la yajuzu lil muslim baya taba halatta ga musulmi an yuƙaddima salatal isha'i an waktiha ya gabatar da sallan isha'i tun kafin lokacinta liya nama mubakkiran wai ya samu bacci da wuri hatta ya sariha don ya huta wa yastaiqi ya samu daman tashi qabla al-fajr kafin al-fajr isti'dadan lidh-dhahab lil-amal saboda shirye-shiryen tafiya zuwa wajen aiki sabahan da safe wala tu'tabaru hajatuhu lin-nawmi mubakkiran hatta yastariha wannan hujjan shi ta buƙatuwar yin bacci da wuri don ya huta ya samu daman tafiyan aiki fi a akan lokaci ba tare da latti ba uzurun wannan uzuri ne ba zai taɓa riƙe wannan ya zamanto uzuri wajen takdimul isha'i an wakti hal ma'arufi shar'a wajen gabatar da isha'i tun kafin lokacin da shari'a ta iyakance mata kama annahu haka na mabugu da ƙari la yajuzu baya halatta ga wani musulmi takdimu salati subhi ya gabatar da sallan asuba wala sunnatuha ko kuma raka'atan fajiri sunnan sallar alfijir da ake yi shine raka'atan al bai halatta ya gabatar da su ba an tulu'il fajiri sadiq kafin fitowan alfijir. wa man sallahuma duk wanda ya kuskura yayin sallan isha'i kafin lokacinta wa salata subhi ko sallan asubah wala sunnata ko yayi witri rak'atan al-fajr an tulu al-fajr as-sadiq ha batala sallansa ta ɓaci. duk wanda ya gabatar da isha'i kafin lokaci ko asuba kafin lokacinsu to sallan shi ta lalace bata bata yiwu ba da hujjan wai ai saboda kar karɓi latti a aiki wa wajabat alaihi al'adatu lil faridati bi ijma'il musulmi ya kuskura yayi ɗin? to wajibi ne ya sake waɗannan sallolin wa yushra'u lahu ma'a zalika an yu'ida sunnatahuma in mutum ya zo sake sallan asuba to sai ya sake rakatanil fajr inna domin da a attached suna manne ne da sallan asuba rakatanil fajr ko rana ta fito mutu ya barci rana ta fito to in yayi alwala sai ya fara gabatar da su ya kawo sallan asuba mun tuna tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi yayi ko yace suka yi zango a wani gud eh, da daddare sai yace Bilal in asuba yayi kata da mu kai ne mai kiran sallah Bilal yace insha Allah ya rasulullah da Bilal ya kwanta shiru manzon Allah ya kwanta sai da zafin rana yadda ke kuncin manzon Allah fuskar manzon Allah tukuna zafinta ne ya tada manzon Allah kaga an wayi gari har rana tayi zafi zafin ta ne ta da manzo Allah ce ya tashi ci ah, bilal ya muka yi ya ce ya rasula wanda ya dauki ranka shi ya dauki raina yawa wanda ya dauki ranka shi ya dauki ran manzo Allah ce to maza maza ayi alwala aka yi alwala aka fara yin raka'atanil fajr sannan aka zo aka yi sallan asuba din to wanda duk ya kuskura ya gabatar da sallan asuba kafin lokacinta har da raka'atanil fajr to idan ya tashi rama asuba din nan sai ya hada da rak'atani fajr din nan wannan shine wama dhukira annahu la yata'atta lahu salatuhuma wata hujja da yake cewa ai ba zai iya sallah ba saboda gosulo a hanya kuma zai latti a wajen aiki la fi tariqi ilaihi la yu'tabaru uzran shari'a. wannan ba wani uzuri bane da shari'a ma za ta kalla wanda zai halatta masa ya bihu taqdimuha ya gabatar da sallar isha da asuba aw ihdahuma ko ɗayan su kafin lokaci bal yajibu alaihi an yusalli as-salawatil khams kai ya wajaba musulmi fa duk inda yake duk rinci duk yi salloli guda biyar din akan lokacin su fi waqtiha walau fatahu ba'd al dunawi ko da lokutan aikin ka din nan zaka yi latti wannan al'amarin duniya ne lahiran ka ita ce a me ita ce a gaba sai ya wa lahiran shi muhimmanci to Allah ubangiji ya rufa mana asiri ku duba wanda suke fifita aiki wai ya jinkirtar da abin da Allah ya halicce shi domin shi saboda kar ya yi latti ogansu ya bashi kwairi amma baya tunanin Allah zai bashi kwairi gobe kiyama ya sashi a jahannama musulmi yana da wani aiki da ya rage mai a duniya in ba sallah ba mutum miliyoyi nawa ne ba sa zakka a yanzu saboda talauci miliyoyi nawa ne ba sa zuwa haji saboda rashin kuɗi miliyoyi nawa ne ba sa iya azumi na ramadana saboda lalura na ciwo to mutum ya rasu bai taba haji ba bai taba zakka ba bai taba azumi ba saboda lalura. sannan sallan ma a ce wai ita kadai da ta rage mai yana wasa da ita bai saboda oga saboda aiki saboda kamfani kar a bashi kwairi to waɗannan su ne wanda Allah kullu yake cewa wanda suka sai da lahiran su suka sai me duniya da ita Allah rufa mana asiri fatawan mu ta gaba mai ita yana cewa akramaka Allah yujadu indana qaryatun muna da wani ƙauye a garinmu akwai wani ƙauye fiha 550 musalliyan adadin mutanen ƙauyen za su kai mutum dubu ɗari da hamsin masallata kawai wahum yusalluna al-isha'a fi hududi sa'ati wahidati masa'an suna sallan isha'i wato kwatankwacin karfe ɗaya daidai na yamma bitauƙiƙil hurobi wato a timing ɗin timing ɗin time ɗinsu na can hal haza qabla gurubi shafaƙil ahmar wato ƙarfe ɗaya fa wato na dare kenan bayan rana ta faɗi to wannan qabla gurubi shafaƙil ahmar kafin wato fatsi-fatsin nan jajen nan na yamma idan rana ta faɗi kafin ya ɓace wa na hainahun mun hana su an zalika yin haka walam yantahu sun ki su bari wa ba'dul mashayikh jawwazu zalika waɗansu malamai sun halarta haka din wa ma hukmu salatuhum ma'ahum menene hukuncin yin sallah tare da su mu bi su sallah Wahal hal natruku jama'a za mu iya ware kanmu mu binsu jam'i fi hadhihi hala a wannan yanayin wa nusalli furada ko sallar shi daban-daban idza lam yujad aksar min wahidin idan ba a samu sama da mutum ɗaya ba wato mu da ba ma son mu bi su din ba a samu mutum sama da ɗaya ba balle mu yi jam'i kowa zai rina nashi a ku? ma qaulu il islam fi zalika menene malaman musulunci za su gaya mana game da wannan malamai suka ce yajibu ada'u salati li waqtiha ya waje ba a yi kowace sallah akan lokacinta kawai kuma an bayyana wa mutane kowace sallah ga lokacinta ga lokacin shiganta ga lokacin fitanta ba abin da ya rage wa musulmi banda ya rika lura da lokutan in sun zo ya yi sallah in sun wuce ya bar sallah sallah ta wuce wala ya juzu ta'khiruha baya halatta mutum ya jinkirta sallah akan lokacinta wala taqdimuha ko ya gabatar da sallah kafin lokacinta an waqtiha wa waqtul isha'i lokacin sallan isha'i idza gaba shafaqu idan wannan jajajajan bayan ayi magariba akwai wani jajajaja da zaka ganshi wanda alamun na faɗuwar ranan nan to shi yana ɓacewa ne sallan isha'i ya fara shi kawai za ku riƙa monitoring in ma bai ɓace ba har sha biyun dare to ku riƙa lura in ya ɓace sha biyun dare lokacin na isha ya yi kawai in ya ɓace bayan minti talatin da yin magariba to lokacin ne isha ya yi? ku ku riƙa lura da wannan jajajajan in ya ɓace kawai isha ta yi sawa'un lokacin ya tsawaita ko ya gajarta shine abun la'akari wa man sallah duk wanda ya sallaci isha'i sallaha ƙabla an ribar shafaqul Ahmad, kafin wannan jajajajen ya ɓace da yake yamma fa salatuhu batilatun sallan shi lalatacciya ce bata yi ba domin yayi isha kafin lokacin illa an yakuna mimman yasugu lahumul jam'u bayna ne, sai dai waɗanda aka halatta musu su rika haɗa salloli lalura ne ya kama an yi magariba sai aka jawo isha wanda yake bi uzurin shar'iyyin wani uzuri na shari'a ne yayi haka ka safari kaman matafiya wal maradi ko mara lafiya ne yayi haka wal matari ko ruwan sama ake yi ruwan sama ake hadiri ya kunno kai sai aka yi magariba aka jawo isha to kaga nan isha an yi ta tun kafin lokacin ta amma wani uzuri ne wanda shari'a ta yadda a yi hakan ta sa aka yi hakan amma kawai haka da ka don zan je aiki don kar uyi latti a wajen aiki na yi sallah kafin lokacinta wannan uzuri ne wanda shari'a ba ta yarda da shi ba to muna roƙon Allah ubangiji ya ƙara wa rayuwar mu albarka ya ƙara mana basira da fahimta game da harkokin addinin musuluncinmu, mu abubuwa na kurakurai da muke aikatawa game da salloli Allah ubangiji ya yafe mana na daidai Allah ba mu ladan su da fatan za mu wuni yinin wannan talata cikin amincin Allah da yardansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu اللهم آمين